Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe da wannan maraicen Juma'a goma sha takwas ga watan Satumba Assalamu alaikum barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma akan mitocin da aka saba wato 25 da 22 da goma sha shida. Har wa yau ana iya jin shirin daga bisani ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Sarfil Hashin Gumel da kuma ni Halima Jumrau. Yau Juma'a ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da nishadi. Nishadi kan yau har da ƙasar jamhuriyar Nijar tare da Ada Mai Kano. Kuna gani kuna gani abun ya cije ba gaba ba. Kuna gani kuna gani ana jawo da mayan riguna mu da 'yan soso. Kuna gani kuna gani jakkai ma na gudun hijira balle mutane. shahararren ɗan wasan fina-finan amurka danny glover tare da abokan aikin shi suna Najeriya yanzu haka suna shirya wani fim mai suna kwana 93 wato 93 days akan annobar cutar ebola da ta yi banna sosai a wasu ƙasashen afirka har da Najeriya. danny glover ya yaba I was excited. More importantly, I think it's a step in the nurturing of Nigerian films. Ibrahim Ibrahim mai dawa fage na tafa da fassarar ma'anar karin maganar mu na yau wato mulkin raƙumi shanye ruwan kaza. Sannan kuma yau hashtag kawar da yunwa ne batun da ya yi tashe a tuta tsakanin matasa masu sadar da saƙonninsu ta harshen Hausa. Kuma a yau ɗin wanda zai taya mu da wannan bayani shine Abdulbaki Jari wanda aka sani a tuta da at Bahaushe. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. yanzu haka wasu manya-manyan 'yan fina-finan amurka da suka hada da danny glover suna birnin lagos a nigeria inda suke shirya wani fim mai suna 93 days akan annobar cutar annobar ebola da ta yi barna sosai a wasu kasashen yammacin afirka a ciki har da nigeria baban gidan jibril ya yi nazari akan yadda shirya fim ɗin ke gudana ga dai abin da danny glover ke cewa game da wannan fim I was excited. More importantly, I think it's a step in the nurturing of Nigerian films. ya na ji daɗin kasancewa cikin masu hannu a shirya wannan fim abin alfahari ne ka kasance cikin wani shiri na taimakawa al'umma musamman wannan fim da ake shiryawa a najeriya shahararriyar jaruman fim ɗin nan a najeriya bimbo akintola ita ce za ta taka rawar marigayiya dr adevo ta asibitin first consultant kuma ga abin da take cewa wannan fim zai kasance sauyi matuka kuma zai nuna karfin hali da jajircewar likitoci na wannan asibiti na lagos da suka taimaka wajen dakile cutar ta ebola har ila yau zai nuna kaunar ƙasa da kuma tausayin al'umma shi kuwa jarumin filafilan hollywood na kasar amurka kuma producer tim red cewa ya yi it's an exciting time this is one of the one of the first of a few films that's coming out of nollywood wannan abin jin daɗi ne a gare ni ina ganin kuma shine fim na farko daga filafilan najeriya mai ɗauke da fuskoki guda biyu abinda za a yi fim nan akai tsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya ba wai kawai najeriya ko kuma afirka kadai ba don haka abin yabawa ne matuka to koya sauran masu shirya fina-finai a najeriya ko furodusoci ko kuma jaruman ke ganin wannan fim tambar kenan da ne wa alhaji muhammadu a kashe wani mai shirya filafilai kuma jarumi a filafilan hausa a nigeria. da ke nan birnin lagos yana da mahimmanci rawar da yake takawa shine daman fim abin da ake kira fim ai koyemi ne wannan wannan fim abun da suka sa gaba shi ne duk abubuwan da ya kamata ya kawo wannan cutar ebola a yi a wannan fim nan wani bai sani ba amma idan suka yi wannan fim nan abin da su gabatar shi ne mutane za su kalla yala Allah abin da aka baza shi a duniya ne shi ne za su kalla su kiyaye kansu da abin da zai haddasa musu wannan cuta da haka ni na bada goyon baya dubu busa dubu na gabatar da wannan abu kuma zai zama mahimmanci da na nuna mutane yadda za su kare kansu da kamuwa da wannan abubuwa to ku masu shirya fina-finan irin wannan gashi har wasu sun taso daga wata ƙasa duniya sun zo su yi wannan fim ko da yake cuta cuta ne da ya shafi duniya a ya kuke ganin sa eh suna su daban namu daban ai eh. mu ma mun yi makamancin wannan din ai to amma basira ba za a ce basira ibrahim da ta ismail da ta cine dudai bace ba ko ba haka bane ba shi da wannan fim mai suna 93 days ana fatan fitowarsa ne ga ƙarshen shekarar nan da muke ciki zuwa kuma farkon shekara mai kamawa kuma fim din zai kunshi wasu jaruman fim din najeriya da dama ya da rawa ga Yanzu ga filinmu na karin magana, yau ma Malam Ibrahim Maidawa fage ne zai taimaka mana da fassarar ma'anar karin maganar yau. Mulkin raƙumi shanye ruwan kaza. Karin magana. Idan an ce mulki raƙumi shanye ruwan kaza, mai mulki ne zai zo ya wawuri dukiyar da da shi da 'ya'yansa da bayansa da tattakunansa ba za su iya cinye ta ba yana ganin al'umma a cikin matsala kamar yanzu a gwamnatocin baya da suka wuce da shekarun nan an samu mutumin da shi shi kadai ya wawuri dalar amurka miliyan sittin da biyu to idan kullum zaka ci dubu ɗari da kai da yaran gidanka da kowa ya ci ɗari ɗari akalla ba a kasar ba sai kun shekara kusan tamanin wannan kusan ba su cinye ta ba iya tsaikon su kuma kamar ƙasa irin najeriya yadda take da mutum miliyan ɗari da hamsin a zo a ce mutum ɗaya ya ɗebi kuɗin da mutum miliyan biyu za su yi amfani da shi kuma ana ganin sa waɗanda suke da taurin kai masu ido da kwalli su ne waɗanda ake ƙwarfi turmin danya da su suna ganin kamar suna da lauyoyi waɗanda za su kare su shi sa ma aka ce da dalili mai gida gode kwarto sai kaga shi janar ɗan da kansa ya tara lauyoyi ba su gaba ɗaya ya ja musu kunne a kansu shirgi su kiyayi ɗaurewa 'yan ƙasa waɗanda suke lalata dukiyar ƙasa ɗaure musu gindi na ba gaira ba dalili saboda wata rana idan tura ta kai bango to abin zai ta da hankali kin gani shine dama ake cewa dama ba a raina tafiyar kunkuru sai inda rana ta ƙare dan da ya fara tafiya kakkare na musu amma da inda rana ta kare to kaga ai yayi dogo tafiya amma ba daga fara ba dan yana kadan kace wai kare na masa tafiya ko kuma kace inda jirgin sama ya shekara biyu yana zuwa wata rana za a ce da kunkuru barka da isuwa kamar ku yanzu yadda kasashen da suka ci gaba na duniya duk gashi nan muna gani to yau yanzu alhamdulillahi a Najeriya yanzu mun amfana gashi nan mu ma ci gaba ya fara zuwa mana janar ya fara centralizing din abubuwa an fara sa komai akan doka da oda wannan babu abin da mu ci sai dai mu ce Allah ya saka da alheri Allah ya ba wa shugabannin Najeriya kwarin gwiwa ciyar da ita da irin wannan shi kuma janar Muhammadu Buhari Allah ya ba shi mataimaka waɗanda suke da irin ra'ayinsa na aƙidar tausayin talaka ba zancen fako ba zancen ungozi ba zancen kabiru ba zancen aminu ba muhammadu ba sani a'a ba zancen kano ba zancen inugu ba kalaba ba sokoto ba zamfara ba ina a'a najeriya da sunan ake faɗa kamar da uwa ɗaya uba daya. Karin magana. Al'adar Hausa na da hanyoyin waɗakarwa marasa iyaka. Daga cikin adabin Hausa akwai habaici, karin magana, waƙe ko zambo da dai sauransu. To za ku ji wani mai haɗar gaskiya cikin wasa da dariya daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ba wani ba ne ko illa ada mai Kano na maraɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Komi ya ce kau ta yi tauri ta yi tauri kasa ta kiya gam ta kiya kashe sai a hankali ta yi tauri kasuwan ma na ga yan kasuwa kowane na shafa ido babu abu ta yi tauri garan marshen ma ta yi tauri wadda kashi saka ka hita ta yi tauri ita tun taro bube ana na ɗan ɗiwa ta koma ƙararra ma saboda kasuwar ta yi tauri ta yi tauri ta yi tauri ga duk wanda ya san akwai haraka irin tana ta daɗi to babu ta yi tauri ta yi tauri ga sama balle ƙasa ɗin ta yi tauri an san balan ma an kashe ba mauda ta yi tauri ta yi tauri ga yasu balle mu talakawa ta yi tauri ta yi tauri ta bushe kar ta yi tauri ba ya yi wa ko an shiga aikin banza ne daga Allah ne ba yi wa. ba yi wa ka ɗauki mulki ka je kai kana iya ɗauka ƙasa ka ka Ba bayiwa bayiwa ka dauki mulki ba mai amfani da kai daga kai sai iyalinka bayiwa bayiwa a baka dubte in ka shiga an sabbi da can kure kamar a aje dosai baka Ba bayiwa bayiwa a ce kana zarar ido kai gwamnati tai ga daji Ba bayiwa bayiwa ka zaman to kai kullun cikin mota mai sanyi Musa Adamu na bin dade bayiwa bayiwa kuma a ce kai dan ina wani waje zamna kai kana wani waje zaune ka ce ba gaisuwa kaga kaga rikicin duniya zaka nemi makanka kaga kaga tashin hankali inda baka yi da mutane ba kaga kaga bannar rai wadda zaka samu kala kala muddin baka sa al'umma annabi ba kaga kaga abin da Allah zai maka can lahira za a hukuncin za kai kai kadai kaga kaga in ka ji dukiyar mutane wallahi tallahi ba gyara kaga kaga wulakanci ga yan uwa kaga kaga wulakanci ga kasa kaga kaga wulakanci ga sauran takardun da agare ka a bata sa mai da ka jahili kaga kaga rigici kala kala <laughs> kaga mu ya kai wanka kalla ga wata malam kamar kuka ana eh, ka san ina yi wani biyu ina tana da abin da ake sai in yi ka saboda mutane manta suke da Allah <laughs> eh da inda aka shiga biro sai a gani ba ya gani kenan akwai gini tsakanin shi da al'arshi shi sama da ita ce ake ce ma al'arshi oh. yawa sai mutum ya shiga biro sai ga ya mance da wannan sai ya fito waje ganta ya ce afka shi akwai al'arshi ba ya sa da ya mance amma in dai ga harkar dukiya mm. sai ka sa mani wato kwadai mm. suratul kwadai Kwaɗaye kwaɗayi. Kwaɗayi gare su mutanen ga. Kwaɗayi. Kwaɗayi ne su ‘yan rigima. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke kai mutum mahallaka. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa mutum ramen da bai da kai ne. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa mutum ya zuba da mutunci. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa iyalin ka su rena ka. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa ƙasa ma ta rena ka. Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa abokan zama kowa ya tafi tun ka Kwaɗayi. Kwaɗayi ke sa ka rikice ka rasa abin za kai. Kwaɗayi. Kwaɗayi yana kai mutum ga azabar Allah. Kwaɗayi. Kwaɗayi na sa mutum ya hwada wuta cikin bai kane ba. Kwaɗayi. Kadiba kwaɗo ma da ya ɗauki kwaɗayi kwaɗayi kwaɗa sai kwaɗo ya faɗa ruwa. Na gani kuna gani abun ya cije ba gaba ba kuna gani kuna gani ana tayawo da mayan riguna mu da yan soso kuna gani kuna gani jakkai ma na gudun hijira balle mutane kuna gani kuna gani rikici ga kinan ana ta barkata kai jama'a a babu abin duniya muna kuna gani kuna gani daga nan duniya ba a kai kuɗi ma kuna gani kuna gani ba wani taɓa mutu mai arziki ya aika kuɗi makiya mm. ko mu je da zagegi eh zagegi a kasan zagegi a kai da zage zage ba Jamila da Sarfilu. Gaskiya ya burge fa Wow. Kun ji suratul zagegi. wato ada mai kana kenan na yi magana da shi kuma Allah da zai ta aiko mana irin su yawwa amma na ji daɗin haka yawwa yanzu za mu ci gaba To, masu saurare kamar yadda muka ce kuma kamar yadda na dawo daga hutu na tarar ana hashtag wani abu mm. <laughs> yau wato yau ma abinda wato batun da ya tashi tsakanin masu tattaunawa da sadarwa da tsakaninsu da juna da harshen hausa shine hashtag kawar da yunwa kwarai da gaske wanda kuma za mu tattauna da shi akan wannan shine a at bahaushe mm. wato abdulbaki jari wanda eh kamar dai da na ce za mu tattauna da shi salamu alaikum at bahaushe kana jin mu to ga dukkan alamu yau ma kamar <laughs> kamar um, wancan satin eh kamar eh, yau wato kahin daniel da sarfilu su yi kokarin samu abdulbaki ko at bahaushe jamila wannan kawar da hashtag kawar da yunwa kamar a take fahimta a mm. ganin ki. Mm. me yasa har matasan da ke tattaunawa da juna a twitter wannan magana ta bijiro ta kunno kai kawar da yunwa hashtag kawar da yunwa a sun yi tunanin wannan ne saboda a faɗakar da matasa game da da illolin yunwa da yake da mutanenmu suke fuskanta baya ma a nahiyar afirka kuma kasancewa shugabannin duniya za su haɗu za a yi taron majalisar ɗinkin duniya a nan birnin new york za su tattauna wannan ɗaya daga cikin abubuwan batun da za su yi kina yadda mm. za a kawar da yunwa a duk duniya baki daya. Mm, mun sa ina na so in yi wata magana amma mun samu Abdulbaki Jari. Salamu alaikum Abdulbaki. Alaikum salam wa rahmatullah. Ina wuni. Lafiya lau alhamdulillah ya aiki. Lafiya lau ya ƙarshen mako. Ƙarshen mako alhamdulillah ga yana mun shigo cikin shi. To Allah Ubangiji ya sa yi ƙarshen mako lami lahiya. Amin ya rabbil alamin. To ya tattaunawa ta kasance ne a Twitter tsakanin ku game da wannan hashtag kawar da yunwa kuma da harshen Hausa. dama muna tattaunawa lokaci-lokaci akan abubuwa masu mahimmanci musamman gare mu abubuwan da ya shafi matasa musamman a harshen hausa saboda musan harshe ne wanda yake da mutane da yawa masu amfani da shi wanda ake ganin kama shi ne na biyu a nahiyar afirka na bakin fata banda swahili so ganin haka ganin kuma cewa akwai mutane masu yawa akan shafukan sada zumunta musamman irin su twitter maga ya kamata mu fito da abubuwa waɗanda suka shafi al'umma waɗanda za mu rinka tattauna su domin mu jawo hankali kuma mu ba juna shawara um, shi kamar yadda muka tattauna yau mun tattauna ne akan kawar da yunwa walla aka la'akari cewa mutane da yawa suna fama da yunwa duk da cewa ana samun tattalin arziki da kuma mai da ake samu da sauransu to amma ɗaya daga cikin abubuwan da makasudin abin ya tattauna a kai yau shine akan yadda za a haɓaka noma musamman yadda gwamnati ta shigo ta sabon shugaban kasa da muhammadu buhari an da cewa noma za a ba shi muhimmanci to kuma yanzu ana ta fama da matsalar rashin aikin yi to sai maga cewa akwai kasashen duniya da yawa waɗanda suka yi allaka suka dogara da harkar noma to shin me sanya Najeriya ba za ta iya dogara da harkar noma ba musamman yanzu inda ake ta magana farashin mai yana ta ƙara karewa sannan shi kan shi man zuwa wani lokaci to hmm. kuma shi noma kamar yadda muka sani ana mai kirari ko a wasu ga na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya taras kuma kowa ya arziki kai ke fara bari to amma ba mu so ya zama to cewa an kai lokacin za a ce kowa ban noma saboda haka ban noma lallai an shiga cikin matsala hmm. sai muka ce ya kamata mu tattauna inda za mu jawo hankalin matasa da kuma junanmu akan shintaya za a haɓaka noma musamman dai mafi yawanci ana ta maganar gwamnati tana shigowa ciki so amma abin da muke so muna sa ran gwamnati shigo ciki da irin industries da ake yin agro allied industries irin su wanda ake gyara abinci ya zamanto cewa musamman arewacin Najeriya an haɓaka wannan harka ta noma wanda da muna ta jin labari tun iyaye da kakanni tun ma kusan kafin a samu yancin kai cewa su audiga su gyada da sauransu da su su aka yi wahala aka tarare Najeriya daga lokacin da aka bata yancin kai har zuwa lokacin da aka fara samun mai to ko hmm. muna tunanin duk da cewa mu ba mu samu ganin wannan lokaci ba amma muna da yaƙi da cewa shi wannan noma in Allah ya so da inda za a rungume shi gwamnati ta shigo ciki manyan yan kasuwa su shigo ciki al'umma ma su shigo cikin musamman mu matasa da da yawa daga cikin mu akwai wanda suke ta fama da rashin aikin yi da sauransu eh, amma idan haka ne a ci gaba ci gaba da bayani oh, to idan haka ne ya kamata a ce mu kama mu jawo mu hankalin juna akan ta za a yi haɓaka noman nan. Mm. Dan ah, kamar da muka sani wani bi mutane suna yin gani-gani ga sana'antu. Yawwa dama yawwa dama dama magana da nake so in ce to kaka irin ku matasa masu sha'awar noma ko kuma waɗanda kuka fahimci cewa ba za a iya kawar da yunwa ba sai ta hanyar noma. ganin cewa akwai kuma wasu irin ku irin ku matasa waɗanda suna ɗaukan kamar noma wani tsohon abu ne wani aiki ne na ba ƙauye ƙauyawa abu ne na gargajiya su ba nasu bane ya za ku yi ku faɗakar da su ku jawo hankalin su ma su rungumi wannan sana'a ta noma a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da muka nuna shine a hatta shi shi yanzu shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Buhari shi kan shi manomi ne saboda kamar yadda muka sani noman shi kan shi yana da rabe-rabe su akwai na kiwo da sauransu da shi kan shi cikin bayanin da muka samu cewa shi kan shi yana da shanu kuma yana kiwo mm-hmm. so noma ba wai wani abu ne wanda za a ce sai wani abu rainawa ne ko kuma sai wasu irin kalalan mutane wani irin kaloli na mutane ke yin shi a'a yanzu duniya kanta akwai kasashen da suka ta'allaka tattalin arzikin su ya dogara ne akan wannan noma so muna ta magana ne akan cewa matasa sani cewa shi noma kamar yadda muka sani akwai sadaka ma da yawa da ke cikin shi saboda dabbobi za su ci kuma zai haɓaka tattalin arziki zai kawo tsaron abinci kamar da ake ta magana food security da duniya ma gabaki daya irin su eh, sdg kudurorin eh, nan da aka samu da sauransu so mun yi ƙoƙari mu jawo hankalin matasa mu nuna musu cewa wannan abu da ake ta magana na noma ba wai abu bane wanda za a ce a'a sai wani kalan mutum ko kuma wani wanda bai da ilimi ko kaza ko kaza zai a'a abu ne wanda duk wanda ya shigo cikin shi musamman aka samu tallafi na gwamnati da kuma goyon bayan al'umma ina tabbatar da cewa in Allah ya da matasa za su kowa ba da gudunmawa cikin haɓaka mm. noma da kuma kula da al'umma musamman ta harkar kawar da yunwa da sauran matsaloli da al'umma yake ta'addaba su lokaci ɗaya bayan ɗaya. Mm. Yawa uh, Malam Abdulbaki idan tun da kayan magana gwamnati yawanci zaka ga kasashenmu na Afirka da dama kowace gwamnati ta zo za ta kirkiro wani shiri ko na bunƙasa noma akan noma dai amma kuma zaka ga tahiya ba ta yi nisa ba sai a yi watsi da wannan shiri da aka kirkiro. su kuma hukumomi kamar wane, wane kira wane, wata irin haɗakarwa za ku yi musu game da kama wannan sana'a ta noma ga dangada? kiran da zan fara yi na farko shine a shi idan aka tashi zaben shugabanni musamman tun daga matakin minista muna fatan a samo wanda yake da kishin abin da ya shafi harkar noma da kuma wanda ma yake cikin noma saboda wanda ya san abu wahala abu da kuma daɗin shi na zai fi bada muhimmanci a kashi hmm. so muna fata a samu wani wanda yake da kwarewa a kan harkar noma a bashi tun farko tun fatakin minista kenan sannan kuma shigowa gwamnati a al'umma su sani ita kanta gwamnati akwai hanyoyin da za ta gwamnati za ta iya haɓaka noma mafi yawanci irin noman da muka sani ne wanda turawa ke cewa peace and farming wanda kawai zai zama to cewa mutum yana yin abincin ne dan kawai dan ciyar da iyalin shi dan aje zuwa wani lokaci to yanzu kuma duniya an samu ci gaba wanda ya wuce wannan ana yin noma ba wai ma dan kawai ya zama cewa an ci abinci dan ya zama to cewa kasa ma ta dogara da shi ya zama to harkar samun kuɗinta. Kasuwanci ba? Wanda da muke fata shi ne yawwa kasuwanci ya ta cewa gwamnati tun farko ta yi kokari ta sanda duk da za a yi a shigar da matasa mm. saboda ana ta magana cewa kusan kashi saba'in din a matasan najeriya kusan duk matasa ne duk matasa ne idan ko mm. haka ne bai yiwa a ce an tashi yin abu su kansu matasan ko ba a shawarce su ba ko kuma ba a mai kokari shan a gane taya za a shigo da su ba sai kawai a je a yi abu gaba biyu ya mm. zama cewa su kansu matasan ko tun daga matakin makarantu da kuma irin kafafe na sada zumunta da irin su sauran wajaje inda suke tasiri inda matasan koyaushe in suka je za su ga sakon kamar irin irin su twitter da sauran kafafen sada labarai inda matasan suke hmm. ina sa ran Allah yadda a lokaci lokaci idan dai ana yin abubuwa irin waɗannan mutane suna gani in Allah yadda zai tasiri sosai musamman kuma yadda yan gwamnati nuna abin za a yi shi ne tsakani ga Allah ba dan wani abu ba ina sa ran Allah yadda nan ba tsewa ba martaban noma za ta dawo kuma matasa masu za su zamanto kirjin abu. Domin a kawar da yunwa ko? <laughs> yawa to malam abdulbaki ga wani matashi ina ga ya kira shi ma zai ba mu shawara ko kuma za mu ji ta bakin shi game da yadda yake ganin za a iya yi a kawar da yunwa salamu alaikum ana alaikum salamu wake magana daga kwara Eh to kuna tare da Bello Garba Dina mai kula kala kala na sifa fara daga fara a Najeriya. To Malam Bello Garba a ganin ka za a yi a kawar da yunwa. To gaskiya malama a da za a hanyoyin da ya kamata a ce an bi na kawar da yunwa to na ɗaya dai a ba babban noma babban muhimmanci. Dai idan nika gani an fama shugabannin mu sun ba noma babban muhimmanci to gaskiya hanya ta wadda ya kamata a ce an kawar da yunwa. sai da muka duba za ta ga nomo a baki babban mahimmancin wanda ya kamata ba irin a samo mu musamman ma manoma takin zamani da ruwa da sauran dai duk bukatar su na abin da shahi noma to in an ka je wannan hanyoyi to gaskiya su kuma kansu matasa yan uwana matasa to ya kamata a ce sun zara jamtse na ganin cewa sun tunkari gona idan ana haka to gaskiya ina ganin wannan za a bi domin a kawata yunwa. To mun gode kwarai Malam Bello yanzu daga kwara za mu Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya Jamila. Ka rage muryar eh, a rediyo ɗinka ko? Ok to. Yawo, eh wake magana. A Amir Laden Girkau fiyar umar talakan Najeriya, Sokoto State. To, Amin Laden, Girkau ya kake ganin za a iya kawar da yunwa kwata-kwata daga kasashenmu na Afirka? To, da farko dai ya danganta ne daga su mu na kasashen afirka da kuma kawo karshen 'yan baran da taki masu babakere cewa su adda gwamnati duk waɗannan abubuwan da gare su ne muke samu waɗannan matsaloli idan gwamnati ta ɗauki mataki ta taka birki ga masu babakere da mu adda gwamnati gwamnatin jihar sokoto ta mu ta mu da zaɓi gwamnatin jihar sokoto don sai mun ga dama mu baka taki to idan an kawo ƙarshen waɗannan abubuwan to abin da muke kira to lalle za a kawo ƙarshen matsalar yunwa a najeriya sannan su talakawa a samu musu iri a ba su taki a ɗabi hekta mai yawa wadda gwamnati ta ɗauki nauyin cewa waɗannan abin da aka noma to an sa doka ta kake fita da abinci wajen koda da ku fita nijar da kuma wasu ƙasashe mu tsaya na ce da matuƙar gwamnatocinmu na yi manoma suka samu taki aka kawo ƙarshen 'yan baran da babatere da taki zamani a Najeriya to insha allahu kasashenmu na Afirka za mu kawo ƙarshen yunwa da ta yi mana tsarmin hunhun a Najeriya To mun gode kwarai Malam Bello Ahmed Girkau daga Sokoto. To Malam Abdulbaki kana jin ko kuma in ce kaji waɗannan matasa biyu da suka kira daga ɗaya na kwara ɗaya kuma daga Sokoto. Kaji me zaka ce aka abin da suka haɗi? A gaskiya ne. musamman shi magana na farko wanda ya yi magana daga kwara. ina tunanin cewa gaskiya lokaci ya yi wanda gwamnati ya kamata a jawo matasa. Abin da nake nufi da a jawo matasa anan shine zamanto cewa ana nuna masu cewa shi harkar noma ba wai abu bane na ko a ce mara ilimi ko wanda bai waye ba saboda dole ne idan ana son a yi abu a bisa hanyoyin da ya kamata domin a ga an isar da sakon da ake so a nuna musamman abin da ya shafi harkar noma saboda ko shakka babu matasa da yawa suna ganin cewa kamar wani abu ne na da ko kuma ba wani abu bane na zamani da za su iya suwa su ciki gwamnati na iya fito da abubuwa waɗanda za su taimaka misali ta hanyar ba da tallafi ko kuma wasu abubuwa da wanda za su jawo hankalin matasan Mhm. ina sa idan aka yi haka kamar yadda akwai yawan matasa a ƙasar nan musamman arewacin najeriya ina tabbatar da cewa in aka yi haka tun daga matakin gwamnatin tarayya har zuwa na jihohi idan aka yi haka in allah yadda za a ga shigowar matasa kuma za a ga canji babba musamman ta harkar noma shi kuma wanda ya magana na biyu daga sokoto ya yi magana abin da ya shafi gwamnati da kuma jiji da kai misali na mutane suka da gwamnati eh, gaskiya akwai wannan Ah, kamar da dama na ce shi noma ana mashi kirai da ah, na duki tsohon jinigi ko yanzu duniya kai ta kuma kai ake fara bari akai kuɗi to ya zamanta cewa ah, ita kanta shugabannin idan da hali su zamanta sun shiga cikin harkar noma kuma ya zamanta cewa an sanya sauran Allah a ciki tun daga abin da ya shafi rabon taki ko tarakta da dai sauran abin da talaka zai moriya a ciki kuma har ya zamanto cewa ya zamanto wani tabbataccen hanyar da za a rinka samun kuɗi kuma a kawar da yunwa domin a samu tsaro na abinci. Sosai wannan batu haka yake Malam Abdulbaki jari ko in ce at Bahaushe muna godiya sosai da ka ɗauki dama ka bamu wannan gudunmawa mun gode sosai sai wani lokaci. Jamila da Safilu ku ne matasa. Mm. Na ji an ce kowane tun da Juma'a ko eh, ƙarshen mako ne. Haka. Muna da waka mm, wannan kuma wata waka ko ka zaɓo mana. Pharrell ne. Pharrell ne? Happy. Ya ake ta? Pharrell. Ah, ni Pharrell zan ce. Pharrell, happy. Yawancin mutane haka suke kiran sa. Pharrell. <laughs> A kasan tsokanar ta nake, kasan ita turancin na Amurka take. Na Amurka take, ta ayyar <laughs> Amurka ce. <laughs> wato wannan waka dai ta yi gaskiya wannan waka dai ta yi sosai a shaka ka iya rawa <laughs> da wakar kewa a ke da kika mi da mani halima ai waka farin ciki ce wannan <laughs> gaskiya waka ce ta farin ciki kwarai da gaske yanzu ina so daga mun koma ƙasa ofis kowa ya kalli goshin ka ga kana ta gumi ka sha rawa <laughs> to masu saurari abin da ya sawaka kenan yanzu a madadin jamila kabiru fage sir sarfil hashin gumel da daniel brown wanda ya hada mana sauti da injiniya mu mr vasco ni ce taku halima jumrahu daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri ko ce muku hatan zama happy da ƙarshen mako ne kamar da waka ta <laughs> salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.